daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron magana Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa al'umman najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da ficewar da wasu 'yan majalisun dokokin najeriya suka yi daga jam'iyyar mai mulki ta apc zuwa babbar jam'iyyar adawa ta pdp wannan ya yi kyau ne da suka fitar ina goyon bayan su wannan. In aka tafi a gurgunce kan ai abun ba zai yi ba. Amma aka tafi haka da kyau din sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani sannan usman ahmad kabara zai gabatar mana da shirin shirinsa na kasa ba kasawa ba baya ga haka muna ɗauke da shirin jaridun ƙasar ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin ina kuma tare da Ladan Ibrahim a Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. yanzu haka dai gwamnatin amurka da kungiyar tarayyar turai sun ce sun cin matsaya akan harkokin cinikayya tare da alkawarin gudanar da shawarwari wanda a lokacin ba za su takura wa juna ba na karin haraji kan kayayyakin da ke fitowa daga sassan su ba shugaban amurka na kungiyar tarayyar turai bayan wata ganawar da suka yi har na tsawon sa'o'i uku a fadar white house sun bayyana cewa sun cimma matsaya akan yanzu dai ba za su ruruta rikicin cinikayya da ke tsakanin su ba ƙawayen juna wanda suke tafiyar da rabin dukkan hada-hadar kasuwancinsu a duniya shugaba trump ya ce yau mun cima matsaya domin mu yi aiki tare domin kaiwa ga nasarar ganin ba mu ƙara wa juna haraji ko da sisin kowo ba akan kasuwancin masana'antunmu shugaba trump ya bayyana haka a fadar white house sa'ilin da yake tare da shugaban kungiyar jim cloud jonka shi ma da yake tofa albarkacin bakinsa game da wannan batun shugaban na kungiyar tarayyar turai ya ce ina da niyyar ganin mun cimma matsaya a yau kuma an yi hakan shugabannin kasashe nan biyar masu tattalin arzikin suka yunkuro a da suka yunkuro a duniya sun yi gargadi kan abin da shugaban afirka ta kudu ya kira barazana ga cinikayya tsakanin kasashe da kuma bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa a duniya wanda ba a fakaice yake ba yana batu ne a kan rikicin cinikayya da ke neman kunno kai tsakanin amurka da ɗaya daga cikin mamban wannan kungiyar mai karfin tattalin arziki wato china shi ma shugaban na kasar ta china xi jinping ya bayyana damuwarsa a fara taron na kwanaki uku a afirka ta kudu shugaba xi ya faɗa a wurin taron cewa kar a sake fa a yarda da rikicin rikici kan cinikayya ya kunno kai domin ko ba za a samu gwani ba a cikin shekarar goma ne dai kungiyar kasashen da tattalin arzikin su ke ya kara ya yunkuro ta saka afirka ta kudu cikin wannan kungiya da niyyar samar da yanayin da wasu kasashe marasa karfi za su samu wakilci a cikin kungiyar gwamnatin kasar sudan ta kudu ta sa hannu a kan wata yarjejeniyar share fage tsakaninta da babban kungiyar 'yan tawayen kasar domin raba iko da zuma kawo ƙarshen yakin basasar kasar na kusan shekaru biyar sai dai kuma wata gamayyar jami'in hamayya tara sun ƙi sa hannu a wannan yarjejeniya suna cewa tun da an ƙi a karɓi shawararsu ba amfani su sa hannu yarjejeniyar da wannan gidan rediyon ya samu damar gani ya nuna cewa har yanzu shugaba salwaki zai ci gaba da zama wa shugaban kasar yayin da shugaban 'yan tawaye rick macha zai ci gaba da rike tsohon mukaminsa na mataimakin shugaban kasa na farko haka kuma yarjejeniyar ta buƙaci a samar da majalisar dokoki mai mutane 550 a shirin mika mulki kana a samar da wasu mataimakan shugaban ƙasa mutane hudu wanda ɗaya daga cikinsu za ta kasance mace ƙungiyar ta yankin ƙasashen afirka ta gabas ne da ake kira igar a ta kasance mai shiga tsakani akan wannan yarjejeniyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da kenan birnin washington dc Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa wa Majalisar Dokokin Ƙasar Uganda jiya Laraba cewa ƙasarsa za ta buɗe sabbin ofisoshin jakadanci har goma sha takwas. A jawabinsa irinsa na farko da wani Prime Minister na India da ke kan gado ya yi wa 'yan Majalisar Dokokin Uganda Mr. Modi ya bayyana cewa India za ta bai wa Uganda rancen kuɗi dala miliyan 200 domin samar da kayayyakin more rayuwa da inganta muhalli. daga nan ya gode wa shugaba yuweri museveni na sake yin marhabin ga 'yan nahiyar asiya da aka kora daga kasar lokacin mulkin marigayi idi amin a wajajen shekarun 1970 shugaban na india wanda yake ran gadin kasashe uku ana kallon wannan ziyara tasa a matsayin na kasar da take kokarin ganin ta yi tasiri a nahiyar da kishiyarta wato china take kokarin ganin ta fita tasiri a kansu duk da yake dai modi bai bayyana kasashen da za a gina waɗannan ofisoshi ba amma wannan zai kawo adadin ofisoshin jakadancin kasar india a afirka har 47 yayin da china kuma take da guda 50 ladan ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da ficewar da wasu 'yan majalisun dokokin Najeriya suka yi daga jam'iyyar mai mulki ta APC zuwa babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Daga jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin kasar wakilinmu Abdulham Muhammad ya yi mana da wannan rahoto. Sai dai kuma ra'ayoyi sun sha bambam dangane da batun sayo shekar ga ta bakin wannan malami wanda ya ce sun yi murna da ficewarsu daga jam'iyyar domin kuwa ba sa da tunanin talakawa a zuciyarsu. Sunana Alhaji Ɗahiru mai Concord Tudun Gambo Yankari Road Bauchi Nigeria. alhamdulillah mun gode na Allah da baba Buhari ya musu fatan alheri mu ma muna musu fatan alheri zuciyarsu babu alheri su ko manufofinsu dama bukatun kansu ne da su sai su ba ga damuwa su ƙasar ne ko kuma talakawan ƙasa ba to bi idinillahi ta'ala da su da talakawan su duk wanda ya koma iriyarsa zai ga sakamako in Allah ya to amma an ji cewa malam dan inna gaskiya ni na goyi bayan fitan su saboda fitansu nan da suka yi tafiyar da ake yi din ana tattafiya shekara uku babu wani canji kuma sun shiga ne don su canja al'amari abu ya tafi yadda ake so to wannan ya yi kyau ne da suka fita na goyon bayan su wannan in aka tafi a gurgunce kan ai abun ba zai yi ba amma aka tafi haka da kyau din in aka ga bai yi ba a canja wannan ya yi wannan ya yi daidai wannan rabul aminu tukur dan majalisar dokokin jihar bauchi ya fice daga jami'ar apc din ko me dalilin sa na canja shekar sai ya ce ma mataimakin gwamnan jihar Edo ba Mr. Philip Shaibu wanda aka turo shi zo ya gudanar da zaɓe matsayin wato cike gurbin kujera na sanatan Bauchi Kudu. Ba mu taɓa boye manufar mu ba mun sayi fom nan da da dukiyar mu ta halal sanin cewa mai girma shugaban jam'iyya wato His Excellency eh, Comrade Adams Aliyu Oshimole ya tabbatar mana da cewa za a yi zaɓen nan kato bayan kato yau kuma da yamman nan bayan karfe shida na yamman nan an tabbatar mana da cewa za a yi amfani da da delegate delegate din da ba mu yarda da su ba don a yi wannan zaɓe ganin cewa da su za a yi an ci amanar mu kuma ba za mu ce komai ba illa muna da yanci a matsayin mu na yan Najeriya za mu je mu yi takarar na a ƙarƙashin jam'iyyar da rabu yake bukata a gefe guda kuma a sakamakon zaben fitar da 'yan takara cike gurbin kujerar dan majalisar dattawa a shera bauchi ta kudu na nuni da cewar dr ladan salihu tsohon ma'aikacin gidan rediyon mura amurka kuma tsohon manajan daraktan gidan rediyon tarayya na kaduna shine zai wakilci pdp sai tsohon gwamnan jihar bauchi dr malam isa guda wanda ya sami tikitin yin takara a jam'iyyar green party of nigeria a yayin da barista hussain umar shine zai tsaya dan takara a jam'iyyar nnpp ya zuwa wannan lokacin hada wannan rahoto jami'ar apc mai mulki a jihar ba ta kammala nata zaben dan takarar ba Abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria tumalalla a gaida abdulwahab yanzu agogo anan na cewa karfe ukun dare ne da minti tara mu shakata da wannan waka. Bala babban kan buɗan Usman. Sai lafiya Alhaji Mamman. yi mamman shata yanzu ga shirin na kasa ba kasawa ba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba za ta zama kasawa mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba A wannan makon muna ɗauke ne da rahotanni guda biyu, ɗaya daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya, inda nakasassun ƙasar ke cewa su fa an daɗe ana gafara sa amma ba su ga ƙaho ba, domin kuwa sun ce da su aka yi wahalar tafiyar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. amma bisa ga alkawarin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na cewa za a dama da su shiru suke ji malam ya ci shiruwa. Haka idan muka leƙa jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya za mu ji cewa shugabannin ƙungiyar nakasassu ta ƙasa ne suke rangadi. Bari mu fara da wannan rangadi na ƙungiyar nakasassu a jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako gare ka. Shugabannin ƙungiyar nakasassu ne na wannan ƙasar suka soma wani zagaye da zai kai su a garuruwan Maraɗi, Mata Mai, Magarya da Murya da birnin Zandar bayan babban birnin Yamai da Doso da kuma garin birnin Kwanni. Wannan ko ana gab da ranar 31 ga watan Yuli da ke kasancewa ranar tunawa da nakasassu a jamhuriyar Nijar. Shi menene dalilan shugabannin wannan kungiyar ta nakasassu ta jamhuriyar Nijar na yin wannan zagaye ita ce tambayar da na yi wa Malam Sidonuhu Umaru shugaban kungiyar ta ƙasa ta nakasassu ta jamhuriyar Nijar a lokacin da suka gana da nakasassu a garin birnin Kwanni. To dalilin ziyarar nan shine cewayewar rana ta 31 na watan Juli kusan kowace 31 da watan Juli yau shekara 26 kenan kasan mu ta cebe mu wannan ranar domin mutane masu nakasa a cikin kasa su haɗe albarkacin bakin su to da muna yin shi ne kullum a wuri guda amma sai bana insha Allahu muka ɗauki kudurin cewar a za mu ziyartar mutane masu nakasa a cikin wurare har a cikin da'irori ƙanana domin mu yi hira da su mu ji kwace koken su domin mu tabbatar da magabata na ƙasa mun kai musu annan koke-koken domin mu ga haƙoƙin mutane masu na ƙasa sun inganta a ƙasar mu ta A garin birnin Kwanni inda tawagar ta gudanar da ganawa ta gaba da gaba da sun an samu halartar mahukumta na gargajiya da na bariki inda magajin garin birnin Kwanni ya ɗauki alƙawalin sakawa a cikin kasafi na ƙasa na majalisar da'irar birnin Kwanni na gaba tanadi mai tsoka domin kyautata ta rayuwar nakasassu na wannan da'irar shi ko shugaban kungiyar nakasassu na birnin kwanni lokacin da muka tattauna da shi cewa da umar kado ya gabatar da koke-koken da ke gare su mata wanga masu ciki da suka ta aihuwa matanmu masu nakasa kaga likitoci wasu suna musu dibin walakanci kuma can asibiti babu gado wani za a ɗauki gurmunya ta hauna ta irin wanga na mai nakasa a sai dai wancan na masu wanda Allah ya kaga akwai matsala to yau duk bisa wannan mun samu wayo kai sauran nakasassun da suka gana da tawagar ta kasa sun bayyana muna ra'ayoyinsu game da wannan ganawa ta keke da keke yakubu hassan amma nan birnin kwana a ce mini an kusa tun gora mu alhamdulillah mun gode ma Allah Allah gwada mana wannan ranar wanda kamar kungiya ta mu ta federation gaba ta ta Niger gaba daya wanda suka kula da mu Allah ka suka iko Allah ba iko suka kawo mana ziyara amma abin muke so a cikin ziyarar da suke yi sun to mana bayan ga gamsuwar da muka bisa magana da sun yi amma akwai wani abubuwa wanda muna kwani abin yana ci mu da su a kwarya idan mun ka zo likita yanda mai kuɗi ya biya kuɗi na amsa takardar nan daya da na maganin nan biyu domin gura guba wani abu da ake rage mana kansa kuma mu canya mai a ce mai abu ne wanda shahi gaban kasa an ɗauke makahi da goragu da kotare da mu goragu da sauran mu wanda Allah rage amma mu gaskiya mu gina kasa ba ina muke so ga shugaban kasa to don Allah da annabi Allah wanda sanya ba wannan magana anan kwani to gaskiya mu wannan kwani mu mu guragun da makahi ban bace hannu wannan abin ba sunana madan ado zainabu abdallah kuma mun san da an san da zama mutane masu rauni a cikin garin kwari an san da zaman su tunda gari nawa abba a tsaya ba sai an ka tsaya kwari sun san da kowane lokaci dai ba mu kyale su duk abin da sun ka faɗi daga can ya mai an muka ga akwai tangarda muka doka muna magana muna aika musu kesu kenan sun san da zaman mu mun gode mu ubangiji to suna dai abubakar camago to gaskiya babbar rana ce gare mu ta farin ciki domin sun taso takanas tun daga birnin yame suna kewaya cikin ƙasa yau sun zo sun bakunce mu nan birnin Kwanni da zuma cewa su waye ma mutane masu hama da nakasa kai domin a samu a ci gaba. A ganawar da nakasassun na garin birnin Kwanni suka yi da uwar kungiyar su ta kasa. an faɗakar da su ne a kan muhimmancin saka yara karatu boko domin su kasance daga cikin waɗanda ke tsira daga yawon barace-barace daga ramba tare da kawo tasu gudunmuwa domin ci gaban ƙasa haruna mamman bago bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Aiku shaida tsangwama bai mai komai, Tunda da kwa ya sani ya kammala komai, yayi ilimi ya zamanto shagwar mai, kuma na kasa gare shi baya ganin komai. Allah ta wa mai kamin kifi. Na kasa ba za ta sauka sawa ba, mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi. Kunta tashi shi ake wawa wazo, eh. da ku a baya shi kaɗai ne ba a zo. Eh. In ya zo guri a ceto ya iso, eh. komai zai taɓa mutane ba sa zo. Yi ilimi ya wata da Na kasa ba za ta sauka sawa ba, mai na kasa ta shi kai ilimi. kasashen nan a baya ya daure dacin ɗakinsa ba a sake hure. daga jamhuriyar Nijar kuma sai mu tsallaka mu komo cikin Najeriya inda za mu ji wakiliyarmu Madina Dauda ɗauke da rahotonta wanda ke nuna cewa nakasassu sun koka game da cewa za a hana su bara. Sannan kuma sun ce da su ka dama a wannan gwamnati domin ganin ta kai ga gaci wajen zabanta To amma kuma a ganin su sun zama saniyar ware. Madina bismillah. A wani taron manema labarai a babban birnin tarayya Abuja na ƙasar Nakasassun sun ce duk da goyon baya da suke ba shugaba Muhammadu Buhari da jam'iyyar APC yanzu ya zama dole ne su koka domin su tunatar da gwamnati irin alkawalan da aka yi masa a baya. Yarima Suleiman Ibrahim shine ya jagoranci nakasassun. Satin da ya wuce akwai mutanen mu da aka kama su suna bara nan cikin Abuja aka kama su sun su aka bailin din su mutum uku naira dubu arba'in da biyar. To idan misali ba ba su dama sun yi wannan bara ta ina za su samu kuɗi su zo su yi ma belin kansu. Shi ma shugaban kungiyar kutare Ali Isa sarkin kutare Abuja ya ce da su aka yi gwagwarmaya a zaben shekara 2015 amma har yanzu ba su ji komai ba. Mun sha rana, mun ji yunwa, daidai da fiya wata, wallahi wallahi nuna mu mun ka haɗa mun ka sai ma yan kuma mun ka basu wurin jiwon kuri'a. Babu canji ko ɗai gare mu, kuma wanga gwamnati na Buhari, gwamnati na wanda ya yi alkawali kowa da kowa duniya ba a kuma zo aka yi mana ba wanda muke muke. Bangaren mata kuma shugaba Fatima Suleiman ta tofa albarkacin bakinta tana mai cewa. Ni ina da kike ji sabulu omo iya fureshen kawo kujera gado ba wanda ban iya sakawa ba ba iya ban iya sarrafawa ba amma a kan sanadiyya irin wannan ba jari dole in hita ce fi sabilillahi a nan wurin sai a kama mu amma idan yanzu muka samu tallafi ga gwamnatin najeriya muka samu aikin yi tunda mun koyi sana'o'i kala-kala yanzu na yi karin wata ma ban fita baran ba saboda irin wannan saboda haka a taimaka muna mu taimaki 'ya'yanmu. To ganin cewa zaɓe ya gabato Yarima Suleiman Ibrahim shine shugaban ƙasassun ya ba da shawara. Idan har gwamnatin tarayya tana son mu lallai mu yi tafiya tare da ta to wajibi ne ta zauna da mu tunda ta yadda ta yadda da mu ta yadda daga ta mu ta san mu a zuwa zauna da mu a duba menene ke kawo wannan matsalan saboda a gyara domin mu fatan mu cewa shine shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dawo 2019 ba wai burin bane a ce kasa ta, ta lalace saboda mutum ne wanda muka da nagartacce ne ba kuma barawa bane ba a zalimi bane. amma ministan kula da ma'aikatan matasa barisa solomon dalun ya ce akwai matakan da gwamnati take ɗauka. mu fa mun zo gyara ne wannan gwamnatinmu ranar gini ranar zane ba mu wayan najeriya ba mun zo gyara ne kenan yan najeriya da suka zabe mu sun sani cewa komai ya lalace to idan ma gida ne ta lalace gyaranta ba za a yi ta cikin rana guda ba domin kafin a gama gyara a yi fenti a shiga cikin sai an shiga cikin an kwanta kafin za a fara cin muryanta to saboda haka duk matakai da muke doka matakan gyara ne abin jira a gani shine tasirin da irin wannan yunkuri zai yi domin majalisar dokokin Najeriya na shirin yin doka da za ta baiwa nakasassun kashi ashirin cikin ɗari na dukkan mukamai. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To duka duka madadin duwayen da suka taimaka wannan shiri ya kammala da wakilanmu Madina Dauda daga Abuja, sai kuma Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Julie Lazarus Gresham ita ke haɗa mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. kasawa ba. To, madalla da kabara yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana. a sharhin jaridun namu za mu duba manyan jaridun kasar Ghana biyu ne Daily Graphic da Ghanaian Times da farko Daily Graphic wacce babban labarin ta shine NS Thompson da wasu mutum hudu an caje su da jawa kasa hasarar kuɗi dala miliyan goma sha kudu da ɗigo takwas. Jaridar ta ce waɗannan mutane guda biyar sun hada da tsohon Director General ɗin Social Security and National Insurance Trust Mr. NS Thompson wato an caje su da jawa ƙasa ne hasarar kuɗi dala miliyan goma sha hudu da digo takwas. Har yau dai a jaridar ta Daily Graphic kada ku haifi a afiya da uku. Jaridar ta nuna cewar majalisar nan ne da ke kula da yawan jama'a na ƙasa wato National Population Council ke matsanta wannan tsari cewar lallai ma'aurata su amince su rinka haihuwa 'ya'ya wada su fi uku ba domin a magance matsalar yawan jama'a ake fama da shi. In mun koma jaridar Ghanaian Times wacce babban labarinta ne an dakatar da kamfanonin mai guda takwas saboda an same su da laifin kaucewa biyan haraji da ya kama Ghana Cedi miliyan goma sha ɗaya. har yau da ya jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne a shafi na bakwai. Sidin Ghana na kokartawa fiya yanzu duk da faduwar da yake fiya da duk wani lokaci tun a 1993. A shafi na uku kuwa wato ɗan sandan nan ne wadda aka same shi da laifin ɗibgawa wata mace dukan tsiya a midland shine aka tuɓe wa rigan sarki. A shafi na goma sha takwas wannan labarin ne masu rinjaye a majalisar dokoki da marasa rinjaye sun kasa amincewa akan matsayin tattalin arzikin kasar. Da haka muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To da muka zo ga wasu daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah ala kulli hala. Hakika kowane dan kasa yana da damar yin jam'iyyar da yake so a lokacin da ya ga dama kuma yana da 'yanci ya daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya domin dokar kasa ta ba shi hakan cikin ka'idoji to amma sai dai ne abin da na lura da shi 'yan siyasunmu na najeriya suna wannan ɗabi'a ne ba don komai ba sai don domin neman cin wasu burorinsu na siyasa ba don al'umma ba. Mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana na madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da canji shiƙa da wasu 'yan majalisar dattijan Najeriya da na wakilai suka yi daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP. to wannan canji sheka da suka yi mu ɗan najeriya mun yi farin ciki da shi domin sun zame wa janar muhammadu buhari karfan kafa salamu alaikum murai amurka mai magana comrade muhammad g merariya shugaban kungiyar muryar talaka na jihar taraba murai amurka yau na suna bayyana ra'ayina akan matakin da wasu 'yan majalisun tarayya na wakilai da kuma na dattawai suka ɗauka na fishewa daga jami'ar apc muna so mu tabbatar musu cewa mu talakawa dama ba jam'iyya muka zaɓa mutum muka zaɓa. assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka sunana gamba barau fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin fataskum a yau na so na yi kira da jan hankali ga sandunar adalci ta garin fataskum kuma hukumar human rights da abin da ya faru kan wani wadda ya kashe wani yaro ya caccaka masa wuka abin takaici ne abin Allah wade wannan bawan Allah yarinya matarsa ta je gidan za ta ɗebi kayan ta don su rabu ya samu yaro ɗan shekara biyar zuwa shida ya caccaka masa wuka kusan harko shida nan take da yaro ya rasu don haka wannan don Allah don annabi hukumomi ya kamata a tsaya a dau mataki a kansa a duba kwakwalwarsa idan ma wani abu ne in shaye-shaye ne ya kamata dai a hukunta shi hukuncin da wani ma nan gaba zai kara ba. To kafin mu karkare shirin ga wani sako. aboki na kasan cewa sashen Hausa na murya Amurka ya daɗa faɗaɗawa game da inganta shirye-shiryen dandalin VOA na matasa? Da gaske kake? Habawa, ai zaka samu labarun wasanni, shirin ilimi, kiwon lafiya, fasaha, samartaka, ga abar ya huce, kai har ma sabon shirin da na duk za ka samu a shafin dandalin VOA. To ya ake shiga wannan shafi? Ta kwana gidan sauki mutumina, ɗauki wayarka ta hannu, ko kuma kwamfuta ka dangwala www.dandalinvoa.com ka sha mamaki ga sauti ga bidiyo kai abin ba a cewa komai. dandalin VOA duniya a tafin hannunku. To da fatan za ku garzaya zuwa shafukan namu amma kafin nan galadan ya dawo da labarai a takaici. yanzu haka dai gwamnatin amurka da kungiyar tarayyar turai sun ce sun cimma matsaya kan harkokin cinikayya tare da alkawarin gudanar da shawarwari wanda a lokacin ba za su suka ce ba za su takurawa juna ba da karin harajin kan kayayyakin da ke fitowa daga sassan su ba shugaban amurka na kungiyar tarayyar turan bayan wata ganawa da suka yi har na tsawon sa'o'i uku a fadar white house sun bayyana cewa sun cin matsaya akan yanzu dai ba za su ruruta rikicin cinikayya da ke tsakanin su ba shugabannin kasashen nan biyar masu tattalin arzikinsu wanda suka yunkuru a duniya sun yi gargadi a kan abin da shugaban afirka ta kudu ya kira barazana ga cinikayya tsakanin kasashen da kuma bunƙasar tattalin arziki mai dorewa a duniya ba wai a farkace yake ya yi ba yana batu ne a kan rikicin cinikayyar da ke ya kunno kai tsakanin amurka da ɗaya daga cikin mamban wannan ƙungiya mai ƙarfin tattalin arziki wato china shuma shugaban na kasar china xi jinping ya bayyana damuwarsa a fara taron na kwanaki uku a afirka ta kudu shugaba zin ya faɗa a wurin taron cewa kar a sake fa yarda rikicin ya kunno kai da ke nasaba da cinikayya domin ko ba za a samu gwani ba idan hakan ta faru to da aka muka kawo karshen shirin shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu allah da wasu sabbin rahotannin idan ana son a sake sauran wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi ladan ibrahim a da ya tani gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin bakin ɗansa kamar da kuka ji sai mu daryl smith mahmud dalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum